zazzabin cizon sauro wato malaria na mako cikin manyan cututtukan da ke addaban jama'a musamman ma mata da kananan yara a Najeriya kuma kamar yadda malakalman hukumomin kiwon lafiya ke nunawa kusan kashi 97 cikin 100 na mata masu juna biyu da kuma kananan yara a ƙasar na ko dauke ko kuma sun kamu da cutar kuma lamarin ma fi kamari ne a yankunan da rikicin Boko Haram ya shafa duk shekara biliyon ne ake kashe da zuma yaƙa cutar kuma kawo yanzu ma da alamun fada sauran rina aka ba to sai dai kuma don samun nasara a yaki da cutar ta hanyar amfani da gidan sauro ya sa hukumomin kiwon lafiya a jihar Adamawa tare da tallafin wasu kungiyoyi masu zaman kansu shirya wani taron bita ga yan jarida amma dai wannan taron horas horaswan an ko ta rawar da ya kamata na yan jarida su taka a yaki da cutar cizon sauron to be the common cause of absenteeism baya ga matsalar rashin tsaftar muhalli yanzu haka rikicin boko haram ya komai da hannu agogo baya a yaki da cutar musamman ganin cewa tun bayan shekarar goma. ba samu damar raba gidan sauro ba a yankunan da aka yi fama da rikicin na boko haram dr Dili. da ke ma zama daraktan kiwon lafiya a matakin farko na ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Adamawa ya mako bai na irin matakin da suka dauka a yanzu. Eh, ya kamata da mu yi shi a shekara biyu da suka shige wato 2014 amma abin da ya faru a Adamawa kowa ya sani maganan Boko Haram nan wanda kananan hukumomi guda bakwai sun zama affected eh, shi yasa ya zo ya dakatar da wannan campaign din amma yanzu da sauki ta samu za mu yi shi kai tsaye kuma za mu shiga kowane gida. Shi ko tun farko da yake jawabin maraban Mr. Isaac M. Kadala da ke zama jami'in kula da shirin yaƙi da cutar malaria a jihar Adamawa ya ce dole fa haɗa hannu wajen yaƙi da balahirar cutar a yanzu. The most important thing za a immobilize mutane su ga amfanin eh, eh, gidan sauro din nan sannan kuma su fito tunda za a bada shi kyauta ne kuma za a bi gida-gida a bada netcaps wanda za a bada netcaps daga baya za a amfani da netcaps a je inda muke ce distribution point wurin da za a bada net kowane kowane mutum biyu a gida in ku hudu ne za a ba ku gidan sauro biyu biyu ya ku wuraren da mota baya zuwa wasu ran sai an hau jakuna da sauransu duk mun riga mun gama shiri to wai kowane irin da marama yan jaridan suka daura da miyaki da cutar malaria wannan koma ita ce tambayar da nema wasu da aka hora sunana shafiqu sale ina radio dandal kura international sannan ma wayar mana da kai da aka yi game da ita wannan za mu kira annoba da jama'a suke fama da isa a wannan ƙasa namu ta ciwon zazzabin malaria lallai matsala ce babba da kuma ya zo a lokacin da ya kamata tabbas akwai rawa muhimmiya da nake tsanin cewa zan iya takawa eh, domin daga cewa na na ba da nawa gudumawar na ganin cewa lallai jama'a sun samu faɗakarwa sun kuma fahimci hanyoyin da ya kamata su bi domin kaucewa wannan matsala sakina amat ina radio nigeria from bina fm yola to alhamdulillah a taron da an gaya mana a yadda za mu wa jama'a batun wannan gidan sauran da za a fara badawa kyauta kuma ana son mu bibi abun mu tabbata lallai ya isa ga wayanda ya kamata su samu kuma sun yi amfani da shi yadda ya dace. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO na koma cewa babu hanya mafi sauki wajen yaƙi da cutar malaria kamar amfani da gidan sauro musamman a yankunan karkara da nan ne talakawa 'yan rabba ka wadata muke rayuwa. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.